Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shahararren malamin addinin musuluncin nan kuma jigo a ɗariƙar Tijjaniya wato a sheik Barista Habibu ɗan almajiri Kano ya fito ya sake warware zare da abawa inda ya ƙara tabbatarwa da duniya cewa ‘yan haƙiƙa waɗanda suke ƙaryar cewa su almajiran Shehu Ibrahim ne, masoya Shehu Ibrahim ne, ya ƙara tabbatarwa da duniya cewa ba ‘yan Tijjaniya ba ne, ba ‘yan ɗariƙa ba ne, ba ba ma su zamo musulmai ba, ballantana su zamo ‘yan ɗariƙa kuma ɗariƙar Tijjaniya. Malamin ya fito ya yi wannan bayani ne sakamakon wani yamaɗiɗi da yake ƙara tashi wanda ake ƙara danga aka samu wasu malamai a cikin Izala suke ƙara danganta ‘yan haƙiƙa su Ɗan Hanti da wasu waɗanda suke ƙaryar cewa su ‘yan faira ne almajiran Shehu Ibrahim, amma sun saɓa shari'a, suna aikata ɓarna, suna aikata baɗala, sannan sallar ma ba ta suke ba sai sun ga dama, inda suke fitowa suna cewa suna nuna cewa kada ma a yi sallah ko ba kai sallah ba idan kana zikiri da salati za ka rabauta shehu ya ɗauke maka inda shehin malami ya yi cikakken bayani game da wannan magana ya tabbatar game da wannan al'amari ya tabbatar da cewa shi shehu ibrahim baya saba wa shari'a shehu ibrahim mutumin kirki ne shehu ibrahim ba a taba gani sallah ta wuce shi ba inda sha allahu za mu sada ku da wannan shehin malami a ji cikakken bayani daga bakinsa inda aka tabbatar da cewa almajiran Shehu Ibrahim ba dukkaninsu mutanen kirki ne kuma ba sa saɓa shari'a idan aka ba kamar irinsu Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi da irin su Sheikh Sharif Ibrahim Sale an ga suna aikata barnar da irin wa'annan mutanen suke aikatawa biyo mu yanzu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don jin cikakken bayanan Sheikh Barista Habibu Dan Almajiri akan wa'annan 'yan haƙiƙa kuma suke danganta kansu da faira almajiran Shehu Ibrahim. A sauraro da kallo lafiya. Muna son mai kira ga dukkan musulmi musamman waɗanda labarin Shehu Ibrahim ta'ala anu suke ji labarin faira shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne suke ji ba su san shehu ba ba su san fairarsa ba da su wa shehu adalci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci a cikin mutane to ku yi hukunci da adalci shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta littafai ya rubuta kasidu ya rubuta hudubobi ya rubuta wato wasiƙu wanda suke bayaninsa da bayanin abin da yake kira a kansa rayuwarsa ta bayanin abin da waye shi ko me yake kira a kansa shehu radiyallahu ta'ala anhu ga baki ɗayansa duniya ta masa shaida da cewa bai da wadafa fanufa in ban da kira zuwa ga addinin musulunci bai da abin da yake so in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da abin da yake yaƙi yake ƙoƙari a kai irin tsayawa a kan shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta littafansa duk wanda ya karanta wasiƙunsa duk wanda ya karanta hudubobinsa duk wanda ya kalli tarihin rayuwarsa zai masa shaida akan wannan amma duk wata magana da za ka ji wani ya faɗa akan shehu to a je ta tafi shi magana shehu akan kansa ka ji me ya gaya wa kansa ya taɓa kiran kansa da allantaka ko ya taɓa dangana wa allantaka ga wani daga cikin shehuninsa ko wani daga cikin almajiransa a cikin diwaninsa ya isi shi shaida in yadda shehu radiyallahu ta'ala anu yake tabbatar da ubudiyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fa ma fakaruhu illa al-ubudatu lam suwaha ce bai da wani alfahari in ba ya zama bawa cikakke na Allah tabaraka wata bai da wata manufa in ba wannan ba fazal fakharu yace wannan alfaharin nawa in zama bawan Allah fakharu mukalladu wato alfahari ne wanda yake dawwamamme yana cewa duk wanda yake nufin ya ja ni ya zuwa wani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa za ka a annawahu yabu. Ban da wata abin kwaikwayo ban da wani jagora ban da wani abin duba in ba manzo Allah ba duk wanda yake son ya ja ni zuwa wani manzo Allah sa ya ce wannan shine tababbe shine kuma wanda ba zai yi nasara ba amma karece karece za a iya yi kowane iri a dangana zuwa ga shehu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya yi furta cewa ana yin ƙarya a ce shi ya faɗa unzur fa yabtaruna ala allahi al-kazib Allah ya ce dubi yadda suke kirkira ƙarya su dangana zuwa ga Allah baraka da. yana cewa lakin alladina kafaru tu Allah al-kadhiba aktsaruhum la yaqilun mutane kafirai suna dangana wa Allah ƙarya bayan kuma yawancin su ba su ma da hankali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da za a iya mai ƙarya amma ya ce duk wanda ya mai ƙarya ya tanadi mazaunin su a wuta shehu tijjani ma an tambaye shi za a iya ma ƙarya ya ce za a iya mun karya. amma duk abin da kuka ji an ce na faɗa to ku auna shi da ma'aunin shari'a fa zunuhu bi mizanin shari shehu tijani bai ce ku auna da ma'aunin ɗariƙa ba shehu tijani bai ce ku auna da ma'aunin faira ba sai ce ku auna da ma'aunin shari'a idan ya dace da shari'a to ku aiki da shi idan bai dace ba ku jefar da shi ƙarya aka yi ban faɗa ba ba zan faɗi abin da ya saba da shari'a ba shehu yana cewa wasana ilahi nafsiyar dahara la'ura aminu ila ma laysa fi shar'i ja'iza ubangiji ya kiyaye ni ban taɓa yin karkata zuwa ga abin da shari'a ta hana ba kowa ya masa shaida a kan sallah hacca ake masa masallaci mai tafiya bai taɓa jirkinta sallah daga lokacinta ba tun yana zuwa masallaci da kafarsa hatta kai yana dogara sanda hatta kai ana kai shi a mota hatta kai ana rirrike shi hatta kai yana kwance ana raɗa mai a kula a ce lokacin sallah ya tashi sallah azumi bai yana cewa qawani al fil asfari balam akun ataju lil ifdari ubangiji ya karfafe ni ko tafiye tafiye duk tafiye tafiye nan da nayi ban taba aji azumi ba saboda lafiya da Allah ya bani aikin hajji kuwa yana cewa a taituka sharkan sun makahalan wa inna ni a taituka shekan la a mutayyama na zo muka ya rasulullahi ina saurayi na zo muka ina gwarzo yanzu gaza na zo ina tajjiri da tijo kullum cikin bigenka nake ya rasulullah kullum cikin bigenka nake duk waɗannan abubuwa shehu ya nuna cewa a tsaye yake akan bin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nemi cewan ya karkatar da shehu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ba ni ba shi wanda duk yake son ya zama tare da ni to a kalle shi a ga maganarsa irin ta wace, aikinsa irin nawa ne harkokin in haka ne to lalle almajiri in ba haka ba ne to almajiri saboda haka duk wanda ka ji ya ce shi zai dangana allantaka ga shehu ko allantaka ga wani abu to aƙidarsa ce ba aƙidar shehu ba ce ko da ko ya ce shi almajirin shehu ne shehu ya ce karya ne duk wanda yake son a ce na wani shi to ya biyo hanyar da na biyo ni ko ba na bin kowa in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa za a dinga jin maganganu daga bakunan mutanen da suke da'awa da shehu Ibrahim su ki sallah su ki azumi har su danganta allantaka ga kansu ga wani su ma kuma su da'awa cewa almajiran shi ibrahim ne ƙarya suke shi ibrahim shi ibrahim inda shi allah ne ba zai gina masallaci ba a dinga sallah a ciki inda shi allah ne ba zai dinga zuwa hajji ba yana zuriya tun yana da tijo har ca yake a taituka baharan a taituka barran ma baharan wa inda ni a taituka jituka ba'ira na zo maka a mota na zo maka a jirgin ruwa ya rasulallah yanzu gashi na zo a jirgin sama ya ce kai kullum ni bani da buri irin in ga wato kafata ta taka garin manzala sallallahu alaihi wasallam har yake cewa la in wada addiya la in wada arjili diyara muhammadin asummu aqum shukran li rabbi fa agani shehu radiyallahu ta'ala ne yace ai ni kankanin mabiyana ma Allah ya raba shi da shirka domin da zarar ka ce wani Allah ne wani Allah ne ai kai shirka shehu ya bari itu minal ishiraki ya ce ba ni ba shirka ba ni ba dangana wa Allah wani Allah tabaraka wa ta'ala nuwahidu maulana muna ta ubangiji shi kaɗai Ahmadu nominu kuma muna yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wabir rusul wal amlaki mun imani da manzanni mun imani da mala'iku kuma mun yi da Allah shine mai shaida aikin bayi gabaki daya wannan shine shehu ibrahim da haka duk wani wanda zai magana akan shehu ibrahim in zai shehu ibrahim adalci ya duba littafan shehu ibrahim ya duba wasiƙun shehu ibrahim ya duba hudubomin shehu ibrahim a nan zai gane waye shehu ibrahim ko me shehu ibrahim yake magana a kansa amma ba wani mutum haka kawai ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya ce in ji shehu ba ko da ku yayi da awa cewa shi dan faida ne ko yayi adawa shi dan dariƙa ne to amma aikin ita dariƙa daban dan dariƙa daban aikin dan dariƙa aikin shi ne amma ita dariƙa tana da nata aikin ba komai a cikin dariƙa sai istighfari sai salatin annabi sai la ilaha illallah duk wani abu da ba wannan ba kowa yake yin shi yasa kansa kuma shi za a yi hukunta akan wannan abu amma an kace tunda suna yan dariƙa ai dama ai daga cikin yan dariƙa suke saboda haka yan dariƙa ma sun zama haka ko aka kamanta yan ɗariƙan ma daga musulmai suke idan ɗan hakika ya lalace lalacewa ɗan hakika ta sa duk yan ɗariƙa sun lalace saboda daga cikin yan ɗariƙa suke to ai yan ɗariƙan ma daga musulmai suke saboda haka lalacewa yan ɗariƙa kuma ya lalata dukkan musulmi kamar yadda su ko musulmai daga mutane suke wannan shi kuma ya lalata duk mutane kaga kuma haka ba zai yi ba amma kowa a hukunta shi akan aikinsa to wannan shine adalci Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Alhamdulillahi masha Allah, gaskiyar magana kenan aka saurara daga bakin babban shehin ɗariƙar Tijjaniya na garin Kano wato Sheikh Barista Habibu ɗan almajiri Kano inda ya tabbatarwa da duniya cewa 'yan haƙiƙa ba 'yan ɗariƙa ba ne ba 'yan ɗariƙar Tijjaniya ba ne kamar yacce a wannan lokacin aka samu wasu malamai musamman a cikin a cikin ƙungiyar Izala suka fito suna ƙara danganta su ɗan anti su 'yan haƙiƙa a matsayin su ma 'yan ɗariƙa ne 'yan ɗariƙar tijjaniya. inda malamin ya fito ya warware Zarika da Abawa ya nuna cewa sam wannan magana ba aka bi take ba su dan anti ba 'yan ɗariƙa ba ne ba ba 'yan ɗariƙa Tijjaniya ba ne ba hasali ma sun sauka daga musulunci tunda suna halatta haram kuma su halatta haram suna halatta haram kuma su halatta haram Wannan ba daidai ba ne ba wannan fita daga addinin Musulunci ne. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mutibi don ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa tare da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiha ga al'ummar musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.